ba babu shirka mushi ainihin baiwa mai imani ta fi ta alkhairi a babin a aure wala kuwa kuwar mushrikina kuma mata musulmi kar ku aure namiji mushriki hatta yu'minu har sai ya imani kar wata mace musulma ta kwashi kafa ta fada gidan wani arne da sunan aure Allah ya hana musulma ba ta auren arne Allah ta'ala ya hana wannan shi ta ce wala zikru mushrikina hatta yu'minu kar ku auri mushriki har sai ya yi imani kar wata musulma ta yi ta auri mai bautar gunki har sai ya bar bautar gunki ya dawo yana bautar Allah shi ne sai Allah ta'ala ce wala abdul mu'minun babu shakka bawa mai imani khairun min mushrikin shi ya fi alkhairi fiye da mushriki walau ajabakum duk yadda wannan mushriki yake burge ku ya zo na mushriki yake ba da kai kayatar da ku baya halatta gaure shi ya kuma ta musulmai ya kuma ta masu imani ulaika yad'una ila Allah ulaika yad'una ila an-nar Waɗancan suna kiran mutane ne zuwa ga wuta mushrikin da mushrikat suna kiran ku ne zuwa ga kina in zaka auri mushrika jiban abinda zaka jaka zuwa gare shi mutane haka ke ma in ka auri mushriki Jikon abin da zai ja ki zuwa gare shi wuta ne wallahu yad'u ila al-jannati shi kuma Allah ta'ala yana kiran ku zuwa ga aljanna wal maghfirati bi idni da kuma gafara da izinin sa wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun Allah ta'ala ce yana bayyana ayoyinsa ga mutane ko sa yi kin tiltinin ma'adalin ayoyin to a zantu su fadaka su dawo su gyara su yi abin da yake shi ne ya kuma wa ba bada kuɗin sarki a wannan aya ya ce wala tunki hul mushrikati kada ku aure mushrikai ai la ta tazawwajil wataniyat kada ku yadda ku aure mace wadda take bautar gunki wal mushrikatu hiya allati ta'budu al awthan wanda ake cewa mushrika ita ce matar da take bautar gunki walaysa laha dinun sabawi ba ta da wani addini wanda aka saukar daga saman bakwai ba ta da wani addini da suke yi da wahayi daga sama ba a shi ba ne ba wa mithlu al mushrik haka kuma namijin da yake bisa tsari irin nata shi ma mushriki ne shi yasa Allah ta'ala ce wa qalat al yahud uzair ibn Allah wa qalat an nasara al masih ibn Allah wasu malaman suka ce innaha ta'ummu al kitabiyyat wannan halin ya shafi dukkanin ahalul kitab wannan hannun cewa karka aure mushrika ya shafi dukkanin ahalul kitab liyan ahalul kitab mushrikun saboda su ahalul kitab mushrikai ne bi qaulin Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya tabbatar da haka wa qalat al-yahudu uzairu Allah yahudawa suka ce uzairu dan Allah ne wa qalatin nasara al-masih ibn Allah nasara suka ce Isa dan Allah ne wannan sun ce Isa dan Allah wannan sun ce Uzair dan Allah sai Allah ta'ala ce subhanahu wa ta'ala subhanahu amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah game da wannan shirka ya daga shirka a wannan nassin Allah ya kira kitabiyya din da suna mai ahli kitab yahudi da nasara ahli kitab ne kuma Allah ya kira su da suna mushrikai da haka a karkashin wannan malaman musulunci sun tafi akan cewa jikon malaman musulunci sun tafi akan cewa baya halatta ma ka aure ka aure kitab saboda mai saboda Allah ya yi umumin zance cewa wala tuqihul mushrikati kar ku aure mushrikai su kuma ahlul kitabi Allah ya kira su da suna mushrikai yanzu da yake kada ka aure mushrikai kuma ya kira ahlul kitabi da suna mushrikai bai halarta ba kenan ka aure ahlul kitabi a matsayin ka na musulmi dan ita da mushrika ce da nassin kitabi na Allah subhanahu wata'ala da Allah ta'ala ce subhanahu wata'ala subhanahu amma yushrikun amatun mu'minata wa take amatun mu'minatun baiwa mai imani al'amatu abin da ake nufi al-mamluka al-mamluka macen da wani ke mallakarta bi mulkin yamini ya ta takabul turra abin da ake ce ma al'ama ita ce wadda ka mallaka da mulkin hannu bi mana imma da gwamnati yaki wa imma ka sa ku yi gaskiyo وهي تقابل الحرة دي kuma tana opposite da hurra hurra ita ce iya da aka haifa da ruwa da uba da aure ita kuma baiwa ita ce wadda aka siyo ko kuma aka fafa ta yaki aka taho da ta a matsayin ganimar yaki Dukkan su wannan al'amadu bai wannan wanda take wanda kan mukabala da mai yanci ya ta gaske asalinta daga amon amon sai aka shafe aka shafe wannan wawuci sai aka sa ta ta'utani saboda ayo idan an ce shi zai zama ha'utani sai ha'utani kuma idan za a ci gaba da rubutu zai koma ta'utani shi sa Allah mata kuce sun ke cewa an kihul ayama منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم أنكحوا الأيام منكم الله تعالى تلك أورد غوار غواري وأن باس تكون أوري ko gauraye an ki hoko ko da su a yi maka karo karo a hada kuɗi a yi maka aure in Allah amma yanzu ba a yi ba sai dai kowa ta shi saboda an aje karanta ma qur'ani ne ai kamata ya a ce kawai ana nan an yi wata gidauniya duk shekara akwai zagazagan samari da ɗan matan da za a yi mauri ya kamata a ce akwai misali amma ina abinda Allah ta rafi wa ake wala ya mamin ko ba wurin da gwagwaran ku wa ne min ibadikum wa imaikum da na kwarai na kirki daga cikin bayinku da kuma ainihin bayinku mata wani malamin hikima yake cewa ammal ima'u fala yad'unani walada idza tada'a bunul abwati bil 'ali ya ammal imam yace amma su bayi fala yad'unani walada shi ba na da sai fa mata ba za su sa ɗago mata ba sai sai idan ta da'a banu al'amwati bil'ali idan ta da'a banu al'amwati bil'ali wannan baiti yana cikin baiti na al'imam allala tabi a cikin tafiyar al'alusi yana isharar zuwa ga cewa lallai ita mace kamata ya ce wanda zai aure ta mutumin kirki ne idan kuma mutum ya za ta tuta a bar mutanen maza su aure ta al-khabithatu bil khabithina wal khabithuna bil khabithat kazar ta ta kasar ta idan an samu wani dan wiwi sai a samu wata yar wiwi sai a haɗa wani dan kuri gabalin shi ma sai a samu wata yar kuri gabanin sai zai aure amma ba zai yi ba kai ustaz ga qur'ani ga sunna kuma sai a samu wata firgita ta ba kai ma sai a ji a samu wata ustaz da ya ga qur'ani ga sunna sai a haɗa dan ita ce inka, ita ce daidai da kai ita ce abokiyar gurminka amma yaya mutum mai addini da zai wuka shi kwashe wannan shi da abin da wannan malamin yake shara zuwa gare shi dalilin saukar wannan wannan aya an ruwaito game da saukar wannan aya a cikin marsal bin abi marsal al-ghanawi shi al-marsal bin abi marsal al-ghanawi الذي كان يحمل الأسرى من مكة إلى مدينة shi ya kasance shi ne yake ɗaukar bayi daga maka zuwa madina wa kasa lahu fi jahiliyyati silatu bi imra'atin tusamma anafa ya kasance yana tare da wata mata a ɗabi'a afon a asali tushen su ne da wata mata da ake ce ma anafan fatar wa fara sai ta wurin su ce ala ta ala taqlu shin baka kebe ba baka kebanta ba wa qala wai haqi yace da ita kai tonki innal islam qad hala bainana abu ta ce ba ma dan kebe ba dan shiga daga lungu dan shiga da yadda ga inda ke da lungu sai dai wai kai tonki ke tirda ke ai musulunci ya hana mu wannan abu wannan kebe wanda kike so mu yi musulunci ya hana fa qala tabti da shi fa halaka an tatazawwaj bi wajen da ba za ka yi daga lalata da ni ba yanzu za ka yi aure na kana iya dami aure wala na ya ce wa rabe ka ta abin kunna yan gaske ya yarda a yi aure lalata ba dan waɗancan su sun yi ya da ko da ba za a yi ba shi sa ma suka halarta temporary marriage kana yan auren awa da ita ta zani sani ne a awa ɗaya zami wannan aure na wanda zan fashi da zaki da wani sai ku je awa ɗaya ana yana kallon abu daga nan shi kenan aure ya lalace da gana akwai shiga ta kashin shi sa yana cikin tana cire shi فهل لك أن تتزوج بي كان يا أولينا قال نعم يتي ولكن ارجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل فاسأل أمره يتي أما دي أما كتبير من الله kitambayi da ya ce menene umarnin su game da wannan zai ki nemo mana fasa mai fa nazalat al-aya sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya kun ji dalilin da aya al-imam Suyuti Allah ta'ala ya masa rahama da jinga yake cewa yace wannan riwayar da aka kawo a baya ba ta daga cikin dalilan saukar wannan ayar sai ce dalilin saukar wannan ayar kawai shi shine azzani la yatiu illa zaniyatan aw mushrikatan namiji mazinaci baya aura mazinaci ya mace ko kuma mushirka imam abdullahi ibn abbas Allah ya kara musu da shi limakin sa yace lokacin da wannan aya ta sauka abdullahi ibn rawaha ya kasance a tare da shi akwai wata mata baiwa baka sai ta bata mishi sai mai ba daidai ba sai shi ya baci sai sun gida da mari yana mari sai da ga ta nuna damuwa sai hankalin shi dan shi babu inda ya tsaya sai gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam fa atan nabi sallallahu alaihi wa sallam sa akhbarahu sai da wurin manzo Allah ya bawa annabi labari akhbarahu khatraha ya bawa annabi labarin ta فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيما قال الله كده ما هي يا عبد الله ما هي يا عبد الله yace me ce me kake nufi ne ya kai abdullahi fa qala bi abdullahi yace ya rasulullah hiya tasum wa tusalli wa wani shi da baya yace ai ita wannan tana sallah tana yin azumi kuma tana yin alwala tana tsayawa cikin ta Allah ba ku jibi shi take yi ba sannan sai kara cewa ta shahadu Allah ilaha illallah kuma tana shaida babu wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai Allah wa annaka rasulullah kuma kai manzon Allah ne fa qala ya abdullah sai manzo ya kai abdullah hadihi almu'mina wannan mata mai imani ce فقال سيتي والذي بعثك بالحق ان عرضت وعد وند يا اهل يا اهل من ايكو كذا يا أيوه يتي لا تلقنها ولا اتزوجن النبي قال ولا اتزوجنها يتي انا ما قال هو ان زين تدمون ذلك ففعلت يا ايوتها يا انت كما yana yin haka fa'abahu nasu min al-muslimin sai wata tawagar mutane daga cikin musulmi suka rika aibanta shi suna fadar aibinsa wa suna cewa na ka ha’ama ya auri baiwa aiwa na ya auri baiwa fa kanu rabu na fi nikahi mushrikat amma kuma a daidai lokacin guda kuma suna faɗaitarwa game da auren mushrika mace amma ba ta da auri baiwa ba wannan kwadayi nasu kwadayi ne suke yi na su samu ainihin mushirka su aure ta amma su suna ganin don me za a rubaiwa su da ai mushirka tana da yanki idan yar ya ce tana da uwa da uwa amma sai dai shirka ta yanci ne ita ka wannan baiwa ce saboda aka yi ko kuma yaki aka yi aka ce aka kwato ta to shine sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar yana mai da martani a gare su daga cikin abubuwan da ake so mu fahimta ga kashin wannan aya yan uwa abu na farko al-muradu bin nikahi huna al-aqd bil ijma' abinda ake nufi da annikahu a waɗannan ayoyi shine kulla aure shine annika kulla aure wannan shine ijma'in zantukan malamin musulunci abinda ake nufi ai la ta zawwaju bil mushrika karka yadda ka aure mushrika karka yadda da abu yayi ya lalace ya rinta ne karka yi daga wani wuce a wani mai imani jin ne Allah ta'ala ya masa rahama da zai yake cewa na tambayi Ali bin Abi Talib game da mutanen game da fadar da mutane suke yi na kahal imra'a naka amra'atan ya auri mace fa qala sai yace farraqat al'arabu fil istimali farqan daqiqan yace larabawa sun rabu game da istimali wannan lafazi sun rabu gida biyu don tana samu shafin liniya idan suka ce na ka fulanin fulana wane ya auri wance ai aradu annahu tazawwaja biha wa aqada alaiha da suke nufi wani an kulla mai aure da ita har ma ya tare da ita wannan yana daga cikin abin da suke nufi da wannan al-latifatu thaniya abin lura na biyu fi qawlihi ta'ala cikin fadar Allah kudin sarki خير من مشركة ولو عجبته ولعبد مؤمن خير من مشركة ولو عجبته فأولي بيوة كيف مسلمة كأولي بيوة كأولي باوة نمج من إيمان الشيء في الخير أكيد كأولي مشرك haka kai ma a matsayinka na musulmi ka auri mace mai imani ya fi ka auri mushrika walau a jabattu biyar da burge ka da baka take kayatar da kai wannan na ishara zuwa ga haramcin a auren mushirkai haramcin auren mushirkai don karka je ka fada cikin haramcin da zai je ba cikin halin gargadi kai annabi sallallahu yana cewa la tankihu nisaa li husnihin annabi ce ko ka auri mata don kinsu wacce so kike ka samu bi na rubutun ko wacce wanda ya rasa annabi ce kar ka auri mata don kinsu fa'asa asa husnuhunna fa'aza hunna an hunna aw an yurdihinna ke wannan kyan su fa ana sa ran ya rika gamsar da su ko gobe ta fita gidan ka wallahi tana jinin so saboda tana da kyau tana da in ma ba ma biyayya ba sai ne kamar rabu da ta wani kwashi ke za da zara ce wala danki ruhunna ala amwalihin kar ku aure su akan dukiyoyinsu ba ta amwalihin na to da yawa dukiyoyin nan nasu an yi an taɓa na hunna zai yana sa su girman kai to da yawa mace idan ta tara kuɗi wannan kuɗin sai su sa ta rika jiji da kai safanin namiji wanki hunna ala din ku aure su akan addini wala amatun sauda karna tu dinin أفضل ka auri baiwa sauda baka baiwa baka kuma karna mai dan guntun hanci dan guntun wuya a kan hanci tana da kaki wuya ta tana da kaki ya shi can ga durutulun idanu jajaye ta gani shi ka shi kan muni su tabbata amma ita din ka aure ta shi ya fi alkhairi saboda me za su bi sai dai ga addini ga harda ga Kira, ga tajwidi ga makharij ga sifat duk inda ka shiga da ita a cikin hadisi za ku je ku hudo ta duk loko da lungun da za ka shiga da ita a fikin musulunci za ku shiga ku hudo ta tana kuma a ce zore da qur'ani wannan kuma sai ka ji kamar jikanyar mahmud khalil hussein amma ba ga muni ga tabaka nan da jeran hanci can sun kohori gurbin yanki sannan ga gajeren wurare na nakaki ya shige cikin jiki sannan ga duludulun gidaje kuma jadda ka gara ta aure da amma ko ga addini duk ga wannan shigar shinken ga sunna ga ƙur'ani ga tafsiri ga fikiru ga tauhidi ga hadisi ga tsoron allah gwargwado yaya za ka zama wata kyakkyawa da annabi ke da karku aure da latan ki hunna li husni hunna kada ku aure mata dan kin su kai kin zai bi zai kwashe ka gara ka je ka samu wannan mina na kake wuya in ka in ka kira ta ma sai ta rubu gaba ka saboda ba wuya guda ba sai wallahi daga je ka aure kin dan mace Allah kare ku da kin dan mace al-latifatu al-thalitha abin lura na uku a ƙarƙashin waɗannan ayoyi min al-ma'lum an al-maghfira da qabla dukhul al-janna ya daga cikin abin da yake sananne gafara da Allah ke wa bayi ana yin ta ne kafin a shiga aljanna duk abin da kai na ba daidai ba za a gafarta mana kafin ka shiga aljanna ba bayan ka shiga ba kafin shiga aljanna ne ake yin gafara جزاء الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة في غغاوة في رجرجة زوا غغافرة مهلتي غافرة لك مهلتي فهنا غافرة تفرق ذلك تقول جنة ذلك كناش في أما غافرة أن يأتي ما سنة لا أباك بي لا بشكال ذلك الله كتابه مكتين يا مهلتي على التي فتر abu na hudu da ya kamata mu kula da shi a ƙarƙashin wannan aya wannan aya mai girma minal muhassinat albadi'a ma yusamma bi al-muqabila yana daga cikin muhassinat muhassinat albadi'a ilmul badi'a a wurin malaman balaga wannan aya tana daga cikin muhassinat albadi'a abinda ake ce muqabala opposite in meaning ya zo da ama wa yuqabiluha al-abd al-amad kwatan kwatan da wa al-abd in yi ta amadu masjid ko zama namiji lafazin mu'mina abin da yake kallonsa a babin ma'ana shine mushirka wanda duk ba da imani ta zama mai ta zama mushirka wannan muqabala kenan sai hukunce hukunce hukunce hukunce da suka shafi wannan aya na farko hal yuhramu nikahul kitabiyyat ya haramta mutum ya aure ma'abuta littafi yahudu nasara dalla kullu ta'ala wannan fadar Allah ba kuke sarki tana nuni zuwa ga cewa wala tanki hul mushrikati hatta mai. kada ku auri mushrikai har sai sun yi imani ina shi ba a yin auren haramun ga wannan na isharar zuwa ga cewa auren majusa alwataniya haram duk wata wa majusiya ba ma gujiya mai bautar gunki haramun ne kai ga wani da dai ta mutu ذهب ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر الله قال da دشي da mafin da tabi akan cewa ila tahrimi nikahi kitabiyat haramun ne auren mata ahlul kitab yahud da nasara wa kana idza ila an nikahi ar-rajul an-nasraniyya dan Umar ya kasance idan an tambaye shi ne zaka ce game da namiji musulmi mai imani ya auri bayahudiya ko ba banasariya namiji mai hankali mai neman na kai mai jini a jika yaya ya halatta duk fafatikan da yake daɗin nema da ƙoƙarin nema kuma zai aure ainihin bayahudiya ko balasariya duk wahalar neman da yake kawai zai zama yana ci da wata arniya ba ko kallon gabas za ta yi ba hanyar ta biyu ne ta ba قال ليك سوى عبد الله بن عمر رضي الله عنه مسؤول عن بيت ابي امتى حرم الله تعالى المشركات على المسلمين يا الله يا حرم تاما يا حرم المشركين ماتا ga musulmai ba في imani kada ta وإلى هذا ذهب ila hada zahaba al-imamiyya a wannan mazhaba ta abdullahi ita ce mazhabar ainihin yan shi'a ta shi'ar imamiyya kuma abin da suka tafi kenan cewa ba za a auri ba yahudiya ba ko ba nasariya amma shi'ar imamiyya suke da wannan ainihin bayo wa ba'du zaidiyya da wasu daga cikin shi'a zaidiyya wa ja'alu ayatul ma'ida mansukha bi hadhihi al-aya sai suka lissafa ayat da ke cikin surar ma'ida cewa an shafe ta da wannan ayat اما نفی الخاص بلا دوسری نفی الخاص ہے بلا وچن کم من د سین سے اشارہ کرو کہ یہ بدل دے چلو جمهور مالو مسلم کی کمائی دے نام بلاو کو سیوا کون دے بیا کر سیوا بزا اوری بیا کا کتاب یا بلد جو کی لگا اللہ تعالی سے ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولا المشركين أهل الكتاب المشركين. لقد الله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في معلمة سكي عدد في سكة زنجينة دا أتكن أهل الكتاب سكتي آية مشركين أهل الكتاب أبو دين سنة آية تاعدة في سكوشي كينا يعلم أعطف المقايرة أو رمال من براغا أما ظاهر اللفظ المشركات لا يتناول الكتابيات المشركات باب الكتابيات الكتابيات جبن المشركات جبن وانا كنا نقل إذا عبد الشافيون الإمام الطبري من تفسير الطبري هذا في أكل سوى بعض سلبه إلى أقوال بأن يقولوا ذستك ما لم yace wa aulal aqwalu zake mafi inganci bi tawilil ayati ma qalahu na fassara wannan ayar shine abinda wanda ya fada ma qalahu katada shine abinda imam katada ya fada min anna Allah ta'ala zakarahu anni bi qawlihi to Allah madaukakin sarki ya ambata shi gare ni da fadar da yake wala tanki hul mushrikati kuru kuru Allah ya fito da magana kenan cewa kada wani mushrika mallam yakun min ahli kitabi wanda ba ahli kitabi take ba min al-mushrikat amma idan suna da littafin da suka dogara da su ya yawa su wannan abin da jamhur suke ishara zuwa gare shi wa qad rawa an umar annahu qala arwaytu daga sayyidina umar Allah ya kara masa yadda yace al-muslimu yatazawwaju an-nasraniyya musulmi zai iya auren ainihin kirista wala ya tazawwajin nasrani al-muslima amma shi kuma kirista namiji ba zai aure musulma ba ma kai musulmi namiji shari'a ta baka dama ka je ka aure kirista mace dan duk dubara ta ana fara kafi ta dubara duk waye ta ana fara kafi da waye da wahala da ka ta kai ga zuci amma ita musulma mace to an haramta mata auren bayahudi saboda me saboda zai iya yaudarsa hankalin mata karami ne kamar cikin cokali yayi ba ka mai sauƙi ne ka gata su kai ta sai coci amma kai kana iya har a gama auren ba ka taɓa ba su cewa. saboda shari'a ta ba ka dama wannan su ne haka waɗanda suka shafi ainihin wannan aya zancenmu na gaba shine suwa ne ne mushirikan da addinin musulunci ya haramta auren su su a nan su waɗannan mushrikai ne addini ya hana auren su abinda za ka la'akari da shi kawai wannan ayar za ka kalla cewa wala tunkihul mushiriki na da zumino kada ku auri mushirikai maza har sai sun yi imani wannan ana magana haramci na aure ne babu aure tsakanin mushriki namiji da mushriki ta musulma mace ba a yi abin da ake nufi da mushriki a shine al-kafir alladhi la dina la yadinu bi dinil islam shine al-mushrik al-kafir alladhi la yadinu bi dinil islam fa huwa mushrik duk kafirin da ba addinin musulunci yake ba in dai ba musulmi bane shi da sunan shi mushriki kuma sunan shi kafiri kuma sunan shi arne in ka so ka tabi aljihu baya duk shine fa yashmalu al-watani wal majusi wal yahudi wani nasrani idan aka ce kafiri kawai ya kunshi dukkan wannan shin kuma gunke ke bauta ma ko ko ba ma ba majusi ne shine ba ma guje ko ba yahudi ne ko ba nasare wal murtaddu an al-islam har wanda ya ridda jiya yana musulunci yau ya daga tsalle ya fita wa kullu haula yuhram tazwijihim bil muslima wannan jerin gwanan mutanen da muka lissafa haramun ne a gare su a wurin wata musulma haramu mace musulma ba ta shigo illa fi fi zalika an al islam ya'lu wa la yubla dalili azan wanna al islam ya'lu shi addinin musulunci shine asaba wala yubla alayhi ba a hawa sama shi yasa musulmi addini bai dawace musulma ki aure arni idan kika aure da shine a saman kike tunda shine namiji shine kuma shara take kula da ke sai ya zama shine sama ke kuma musulma ke ce kasa ina shi ko islamu ya alu la yula alai musulunci shine a sama ba a hawa saman shi saboda ka ke addinin ki namijin addini kike yi za ka baya halaka ki zai ki aure mushriki ko wani ne shi ke fi shi kima to na kuma wanda ya rinda murtaddi shi ma duk sai ya guda ina fata fahimta walil muslimi a ke tazawwada da yahudiyyati amma ya halatta mutum musulmi ya auri ba yahudiya aw nasrani ko ya auri ba nasariya walaysa lil yahudi a aw nasrani an yatazawwada bil muslima amma ba yahudi ko ba nasari ba yadda auri musulma mace ba amma musulmi ne mutum an yadda auri ba yahudiya ko ba nasariya na al-islam ya'lu wala yi yubla alayhi ina fata kwanta ku rike wannan da kyau labu ya alu wala yi ula alayhi shi addinin musulunci sama yake kullum ba a hawa sanin shi yasa Allah ta'ala ce ulaika yad'una ila an-nar Waɗancan suna kira ne zuwa ga wuta su suwa wadancan mushrikan alwazani almajusi alyahudi annasrani gaba kayan dunkulallan zancen su suna kira ne zuwa ga wuta wakiya za ki ga da zai kira yin zuwa da wuta saboda kafircin da suke yi makomarsu shi ne wutar jahannama Allah mana kudu zai iya ba mu kariya ta wani bangaren kuma malamai suna cewa lallai yana da girma kwarai da gaske abin ya girmama a ce duk ga 'yan mata musulmai ga jawarawa musulmai kyawawa amma ka shekai rike liƙe ma wani baki a wata halin da yi ba samu wata ba ma gujiya rike da yi masa wannan babu shakka a kowin da yau to in haka ne zai hana ka mana kuyawa a yi so so ne amma zan kai yayi wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata musulmai mu da kallo babu shakka ta auriyar wata musulma mai tauhidi da Akida, iri da zaka wanda kuka tashi a yanayin wurin zama iri da ya fi alkhairi a kan kaje da tsallake ta ka sake ta baka zama ba ta kuma daga cikin abin da ayoyin ayan nan take gwada mana na farko haramcin auren mushirika wanda take wata gunki haramun ne a wurin ta na biyu haramcin auren kafiri wanda ke wata gunki ko da ahli kitabi ne haramun ne musamman su mata aure shi na uku halartawa musulmi ya Aure ba yahudiya ko ba tsariya. ma damar baya jin tsoron cutarwa ga yayansa idan kana ganin in ka aure ta 'ya'yanta za su shiga cikin halin gani ka yi har ta jefa cikin bautar gunki ko da aure in dai ba za ka iya kontrol din yayan power zama hannunka ba ne to ka yi kar karka je ka jefa ka cikin bara ina fata ko ita ka jefa cikin bara a tutar da su iya iya iya'ya'yan na gaba daidai ba ne sannan ayi tana karfin da mu a tafawar bainan nasu fil amalin tsara mutane sun sha bambam a cikin abin da shafi aiki na gari aikin kwarai wani ya kwani ya za a ta ce fal'amalin mummina afdalin hormatin mushi ba baiwa mai imani ta fi alfaini akan ya amma mushi ba abu na biyar kuma na ƙarshe shi mushiriki namiji da karan kansa musulunci bai yadda ba shi ya kwashi ɗayar mutane musulma wai da sunan aure musulunci bai yadda wannan ba ba ranar da har ne zai aure musulma amma an gasa a addini cikin musulunci ya hana kuma bai buɗe kofar ba nan yi kamata ku kwanan sha Allah ta'ala sai da ana kama su kuma ya kai gobe sai ku tashi ya sa nan da amin mahiyyu اللي هو عدم فاعتزلوا النساء في المحيط إذا ما شيء نساء بنكرة آية قريب دا عشرين دا دبيب وكان آية قريب دا آية عشرين دا أبدا نفعل هذا بلدي ألا مفلادا وأنا نمسكو إخوانا تعالى من أفضياتها Allah ta fi ba da barka da barkatular matsaloli da muke fama da su a wannan kasa ta Allah da girman zafin ka ka yafe mana ka kwarin ne mana ka kawo mana zuwa gare ka Allah muna rubuta da sunayen ka kyawawa da sifofinka madaukaka wannan matsaloli na talauci da fatara da babu suka addabi al'ummar musulmi Allah dan girman zafin ka da mana magani ka kawo mana yalwa da walwala da arziki da horo ibada da muke Allah dan girman zafin ka ka kawo ba mu ba kurakuran da muke yi a rayuwa ke mana afuwa da yafiya ka kawo ikon ba sura da kawo Allah ke mu albarka wannan jiha ta kuma da suna Allah ka sa mata albarka Allah ka sa mata albarka Allah ka farge mata damuwarta Allah ciwon da take ba ma da shi kawar ka kai ta rabbal alamin wannan karkarar mutane da suka addabi wannan jiha ta mu dan girman zatin ka Allah kai wannan abin ka shirya sai da masu shiriwa ne in ba masu shiriwa bane Allah ka sa masu yawa hauka in sun hauka ce ka hada su bana da junan yadda ce ke da dukkan bawa kuma ka mu duka shi tafi a cikin daji Allah mai girman zafin ka idan ka kaddara za ki rayuwa mai tsawo ka sa su yi cikin daji kuma a hukace kan karshe ka haɗa su da kurayen cikin su da za ku yi su yi ainihin bandar su cikin su Allah ka sa mana zaman lafiya a ƙauyukan da gidajen da garuruwan da biranen ka fito mana tsoron arziki Allah da girman zatin ka karka bar mu da iyawan su duk abin da ka sa gaba ka kama ma cikin dukkan al'amuran mu ka shigar mana gaba cikin dukkan al'amuran mu ya rabbal alamin muna godiya ga Allah ta'ala da ya kawo mu cikin Ramadan muna fatan ya karbi Ramadan limu da aikin da kuma cikin Ramadan Allah ya sa wannan Ramadan din ya zama dalilin shiga da mu ya rabbal alamin subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa nastaghfiruka